وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta Allah ubangijin talibai mai komai mai iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba hudu ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da 21 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiyya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwalimi GRA Kaduna a wannan ƙasa ta muta ta Najeriya. Muna gudanar da karatun littafi na riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bayan lokaci da tsawo wato tun watan rajab shekarar da ta gabata 1441 ranar 23 ga watan rajab muka tsaye da wannan karatu a watan mai kenan sha takwas da watan mai a shekara mat a mat sha takwas da watan mat a sha takwas da watan Mat. wannan karatu ya tsaya saboda fitina ta annoba ta korona. yau kuma Allah cikin ni'imarsa ya ba mu ikon dawowa mu gudanar da wannan karatu ba jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da hudu za mu tashi a kai kuma muna ƙarshen babu tauba wanda hadisi biyu ya rage mana makarkare babin sai lokaci mana halinsa muka tsaya akan hadisin abi nujaid bi ma'ana abu shi shine imran bin hussein mun karanta hadisin yau da izinin Allah za mu tashi a kan gaba hadisin abdullahi dan abbas da anas dan malik inda imam an-nawawi yake cewa wa ali bin abbas wa anas bin malikin radiyallahu anhuma أن رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم قال لو أن libni adam wadiyan min zahabin. ahabba an yakuna nahu wadiyani wa lam afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab muttafaqun alayhi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin sai ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Abbas da Anas bin Malik saboda Imamun nawawi a cikin fiqhunsa sai ya zo da ani bin abbasin wa anas bin malik hadisin nan kuma Imamul bukhari ne da muslim karwaito sa ya gwamutsa su ne saboda shi Imamul bukhari ya rawaito sa daga abdullahi dan abbas shi kuma imamu muslim ya rawaito ruwayar da anas bin malik amma kuma ya ce muttafaqun alaihi to sai ya gwamutsa su an ibn abbasin wa anas bin malik wato al-bukhari wa muslim imam nawawi da ya kawo wannan hadisi a wannan babi Allah ya kara rahama a gare sa ya ce radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su su biyu da abdullahi dan abbas da Anas dan Malik mun riga mun yi tarjaman su a baya babu bukatan mu ƙara tarjaman su a yanzu sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qal lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, Lau an na libini Adam wadiyan min zahabin, a haɗa an ya kuna lahu wadiyan, da ɗan Adam mutum zai samu wato wato a ce yana da tafki guda ɗaya min zahabin cike da wato zinari na kuɗi a habba an ya kuna lahu wadiyani sai ya so a ce an ƙara masa guda biyu imana ɗayan nan sai ya zama guda biyu walan yam walan fahu illa turab sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace babu abin da ke cika bakinsa sai ƙasa." wa yatubu Allahu ala man taba kuma Allah yana gafartawa duk mutumin da ya tuba daga zunubi ya roki Allah ya yafe masa ya cika sharuɗan tuba to Allah na yafe masa daman shine muhalli shahid da yasa imamu nawawi ya kawo hadisi a wannan babu to menene fikin wannan hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law libin adam wadiyan da dan adam mutum yana da wato tafki guda daya cike da zinari tsabar kuɗi sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabba an kuna lahu wadiyan zai so a ce ya samu biyu daga ɗaya ya koma nawa biyu daga biyu kuma ya koma ina uku daga uku ya koma na hudu kaga dukiya wato abu ne wanda baya kosar da ɗan adam a ɗabi'ansa duk lokacin da ya same shi yana neman ƙari ne wannan ɗabi'a ce Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam da shi kullum yana neman ƙari sai manzala ce walan yamla afahu illa turab babu abinda zai rufe bakinsa sai ƙasa. wato duk burinsa abinda zai karya kaifin burin shine a sa shi a kabari a rufe shi ana rufe shi shikenan an rufe ne burin ya kare kenan da a ranar duk burinsa yana so ya samu kaza in ya samu zai ce yana son kaza in ya samu wannan zai ce yana son kaza in ya samu wannan zai ce ma yana son kaza haka zai dinga wannan burace buracen har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta ɗauke shi kuma idan an zo sa shi fa a cikin kamarin nan abubuwa uku ne ke rako shi kamarin da dukiyar da 'ya'yansa sa'an kuma da ayyukansa wanda ya na alkhairi ko sharri a duniya ana sa shi a kabari ɗaya shi ne abokin zamansa shi ne aikinsa biyu kuma za su koma su ne ne dukiyar da 'ya'yan inda za a ɗauko shi da kila motarsa ta fata an gane za a ɗauko shi Sa'an nan kuma dukiyar da ke da shi ga motocinsa misali an shigo an taho ana komawa kuma shi kenan yanzu ne sai a kyale shi da ayyukansa a cikin kabarinsa biyun da suka koma shine a Ali bin Zain abidin da zo yana waka sai yake cewa a idan aka kai shi kabari aka rufe shi a cikin kabari shikenan wastabdalat zawjati ba'lan laha badali matarsa ta canza miji makwafansa wa hakkamatu ala al-amwali was-sakani ta shi dukiyan da shi ya tara lokacin yana duniya gidan da ya gina nasa sai ta shigar da shi ya zauna a ciki wa sayyarat waladi abdan li yakhdumahu sai ta mai da ɗansa bawan da zai masa hidima wa sara wizri ala zahari fa asqalani kuwa sai ya zauna a bayana ya danne ni a cikin kabari saboda a lokacin ayyukansa ne wannan aikin za a narkar da shi a mai da shi ɗan adam ayyukanka da kake yi a duniya sallaka azuminka sadakarka karatun ƙur'ani da duk wani ayyuka na alkhairi Allah zai mulmula shi sai ya mai da shi mutum in aka mai da shi mutum kyakkyawa to wannan mamacin mumini ne hadisin fara'u dan azib wanda imamu abu dawud da imamu Tirmidhi da Imam An-Nasa'i suka rawaito da Ibn Majah zai zo wannan mutumin zai daga kai ya kalle shi zai ce kai wani irin mutumi ne ke kawa tun da nake ba ganin kyakkyawan mutum a duniya irin ka ba sai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka nagartattu a duniya ban san ka ba sai zuwa masallaci ban san ka ba sai zuwa karatu tuka ban san ka ba sai karatu ban san ka ba sai sadaka ban san ka ba sai taimakawa gajiyayyu ban san ka ba sai yin alkhairi tausaya wa mabukata sai Allah ya narka ayyukan sai ya mai ni kamar yadda kake dinina ina maka bisharan abin da zai faranta maka rai a sa kenan sai a nuna masa mazauninsa a aljanna kaga a lokacin fajinni da kai muna tsaye ana masa addu'a a lokacin ya riga amsa tambayoyin sai a ce mai ga kujeranka can a aljanna da kaza da kaza kai daga kujeranka na wuta yana ganin kujeransa ta aljanna sai ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyama ma ta tsaya yanzu ni da kai kuma muna nan muna ta kuka mun rasa wani ko muna kewanka shi kuma yana cewa kiyamar da ni da muke tsoron mutuwan ma kafin kiyamar ta zo shi kuma yana cewa mata tashi saboda ya riga ya game ya gama komansa. shi da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma in kafiri ne ko fasiki ne ko mushriki zai ga wani mutumi mummuna tun da yake bai da mummunan mutum irinsa ba Ka san an tambaye ka za ka ba da description na mummunan mutum farko abin da za ka fara cewa saudan sudan shi da ya ka fara haraso irin munana ko kan mutum tirtin wato baki wurin ga goshinsa kamar bayan kada ina fata an gane an mai wani zane a jikinsa ga fuskan to za ka fara tunanin irin wannan ko to tun da kake baka taɓa ganin mummunan mutum a duniya irinsa ba ayyukanka kenan muna na saban Allah mutum yana ganin irin wannan sai ce wai waje hukala la ya'ti bi khairin kai fuskanta fa baya zuwa da alkhairi man anta kai wane ne sai ce huwa amaluhu sayyi shine ayyukansa munana bai san ka ba sai gaggawa wajen sabawa Allah gaggawa wajen bin dokar Allah ba ka sallah a kan lokaci ba ka kiyaye dokoki Allah azumi ma ba ka yi Ga shi kana saba wa iyayenka gashi ba ka kyautatawa waɗanda suke tattara kai Tun wani abu na sabon Allah ka tattara shi ne Allah ya narkar da ni kenan take gani na ina maka bisharan abin da zai bata maka rai sai a ce mai ga kujeransa na aljanna dan dukkan mu nan kujeru biyu muke da shi gida biyu ɗaya aljanna ɗaya a wuta haka hadisin bukhari da musulmi ya rawaito Ta kafirai da kake gani su ma sana da gida biyu ne ɗaya aljanna ɗaya a wuta shine manzo Allah ce ƴan wuta daga cikin kafirai musulmai sai su gaji gidajensu ƴan wuta eh, gidaje na wuta na musulmai kafirai kuma sai su gaji wajen ana fata an gani sai ce to a irin wannan mutumin nan idan ya gani sai a ce to ga gidanka na aljanna da kaza da kaza kai amma yanzu ga masaukinka a wutan jahannama yana gani ta hankalin sai tashi sai ce Allahumma la tuqimis sa'a ya Allah ka tsaye da kiyama ya Allah kada ka tsaye da kiyama saboda abin da ya san cewa zai tsaka wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad azab. saboda haka ya san cewa in kiyama ta tsayu abin da zai tadda a ciki ya fi bala'i da musiba akan abin da ke cikin kabarinsa sai dinga cewa ya Allah ka katse da kiyama sai Allah ya sa a matse kabarin har hatta ta khalifa adla'u wa'annan hakarkarinsa na dama da na hagu za su shige cikin juna su haɗe sannan sai a turo mai wato abu mai shi woma ɗin na wutan jahannama na gidansa na wutan jahannama sai a shimfiɗa mai garwashinta a cikin kabarinsa kaga ba dama ya motsa haka zai za a dinga gana masa azabar guduwan wa'ashiya safiya da maraice Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu daga wannan fitina kaga shi kuwa mumini Allah ce za a buɗaɗa za a faɗa da kamarin saba'in saba'in saba'in saba'in kaga ba ƙaramin zai huta zai yi baccinsa har sai ranar tashin kiyama za a tada shi Ya ce haza ma wa'adana Allah wa rasulu ko kuma haza ma wa'adana Rahman wa sadaqa al Wannan wannan shine alkawalin da Allah yayi mana kuma manzanni sun yi gaskiya kana fitowa daga kamarinka ga ayyukanka suna jiranka a gefe kowa a cikin nan sai yayi dakon aikinsa alkhairi ko shari a bayan ka a ranar kowa a cikin mu nan zai ɗauka. alkhairi ko shari ba wanda zai taya ka ɗauka kai ne kai yi su lokacin kana duniya kyakkyawa ko mummuna a ranar kai za ka yi dafan su ka ɗauke su a tafi a filin kiyama kowa zai ɗauka in kuma ka yi dalilin bacewan wani mutumi da nasa batan da laifin duk za a ɗaura maka liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudilluna an sabili za su dauki laifin su cike a bayan su sannan kuma wanda ka atar ta dalilin ka ya bata ko ya lalace zama mutumin banza an din za duk abin da yayi magana da commission haka in ta dalilin ka mutum ya shiryu duk abin da ya na alkhairi za a baka ladansa in shi ma ya shiryar da wani da shi da wancan din haka har zuwa ranar tashin kiyama kaga wannan shi babin da yasa Allah ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to shi sa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walan yamla afahu illa turab ba abin da ke cika bakinsa sai kasa saboda za a zo a lullubi ka a cikin kabari a bakka da ayyukanka shikenan duk burin ka riga ta kare saboda haka a duniya ne yake burace-burace to babu burin da ya kamata ka yi kamar burin ka ganka a cikin aljanna yadda Allah ya sanya wa ɗan adam ɗabi'ar yana kwaɗayin kuɗi ba inna huli hudu khairi na shadid ko yana son kuɗi ɗan adam haka Allah ya yi shi ka tarbiyyatar da zuciyar shi ne ake so ka tarbiyyatar da ita kwaɗayin da kake yi na kuɗin ka salwantar da shi akan ayyuka na alkhairi zai zama maka alkhairi a duniya kuma zai zama maka mai alkhairi a lahira saboda babu wanda ke yin alkhairi ya tafi a duniya kuma babu wanda zai yi alkhairi ya tafi a duniya kuma ya tafi a lahira dan kyautatawa yakan sa dukiyar Allah ya ƙara haɓaka maka shi lokacin da ka samu kyautata wa wancan yancan na da rauni agaza mai wancan na da bukata ka bashi wancan na kaza sai ka ga Allah kuma na ƙara maka buɗi ta inda baka taba tsammani ba haka manzo Allah ya ga wa Sa'ad ibn Abi Waqqas yace wa innama tunsaruna wa tuzakuna li du'afaikum Allah na baku nasara yana baku arziki ne saboda taimakawa masu rauni a cikin ku ina fata an gane kaga wannan yana daga cikin abin da ake bukata kuma muhallin shahid a cikin wannan hadisi sai ya ce wa yatubu Allahu ala man taba Allah yana gafarta wa duk wanda ya nemi tubansa kaga na Allah na da sauki kan dan adam dan idan Allah ne ko da baka tuba ba in ya ga dama zai yafe maka amma ɗan adam Allah baya cika yafe laifin ɗan adam sai in shi wanda ka yi wa laifi ya ce ya yafe maka shi sa ka cuci wani gara kai a cuce ka ya fi maka alkhairi saboda ɗan adam mutane iri-iri ne da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana ba haya ko bawali a wurin da mutane ke girmawa ko inuwar da suke zuwa su huta saboda me mutane bakin kowa daban ne shi sa na ce ittaqu la'anaini ku ji tsoron abu guda biyu da ke jawo kinuwa qalu wa man la'anani ya rasulullah suka ce ni ne abu guda biyu da ke jawo tsinuwa sai ce allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim wanda ke zuwa yayi ba haya a ah, ah, hanyar da mutane ke wucewa ko kuma inda suke zuwa su sha inuwa su huta kaga wani in ya zo wucewa in ya kalla sai ce Allah shi ne mu wannan ko wani kuma zai ce shege an iska kowa da abin da yake da shi shi zai bada amma wani kafin ka samu wanda zai ce kai wanda wannan abin Allah shirye shi sai ka samu guda goma sun ci tsine wani ma yana zuwa zai ce Allah ya isa ban yafi ba ina fata gane kaga duk irin wa'annan abin shi ne ke jawo mutum musiba bai san rananta ba shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ki watan mazlum ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi fa innaha turfa'u ila samai ka'annaha shiraratun ana ɗaga ta addu'an zuwa sama kamar walƙiya take haskaka sama duk mala'ikun sama za su ganka kana far a sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da girma ta da buwaya ta la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau da hinin ko da bayan wani dan lokaci ne kaga ba addan take haskaka sama kowane mala'ika na ganin ta tana haskaka sama tana haskaka sama a wata ruwaya ta imam muslim ya ce wa in kana kafiran kai ko da mutumin nan da ta zalunce shi kafiri ne kaga shi ne wanda ke ba ba Allah ke bautawa ba ko yace to ko shi ne duk abin da yace Allah ya maka Allah zai maka kaga Allah na yin tuba ne ga wanda ya roki gafararsa to kaga anan abin da ke so mutum ya yawaita tuba daga laifuffukansa sa'annan tuba idan ka san ka zalunci ɗan uwanka kunyan duniya mai sauki ne wane ka yi haƙuri na mutu ba daidai ba ka yafe mu wani abu wani amma a lahira fa babu abin da za ka samu fa a ladan sallanka da ladan arziminka da ibadanka a ciki za a cire fa ranar da kai kuma kana neman mafita ne Tana neman kari ne akan wa'annan to a kuma ciki za a abin da shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace atadruna manil muflis wai shin kun san wane ne fallasasse wanda ake watan dan ayyukansa na alkhairi a duniya a lahira qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'a lahu sabai suka ce fallasasse wanda ake watan dan dukiyarsa wanda ake kira talaka matsiyaci a wurinmu a mahanganmu shine mutumin da ba yi da kuɗi ba yi da kaya yi da mota ba yi da gida ba yi da kaza ba yi da kaza ya ce ai ne matsayaci ne ko sai manzo ce al min ummati fallasasse wanda ya fi kowa talauci a lahira shine mutumin da zai zo yau malkiyama bi ujurin ta amsalin jibal zai zo da da ke kamar manya-manyan duwatsu kaga ya samu ladar akwai su standby walakin zaraba haza ya da kiwa ne wa shatama haza ya zagi ne kaga zagi wa akala mala haza ya ci dukiyar wane wa safaka dama haza ya zubar da jinin wane fa yu'khadhu min hasanatihim sai a dinga yayi rowa daga fa yu'khadhu min hasanatihi sai a dinga bowa daga ladaddakinsa ana biyan wa'annan hatta idza faniyat hasanatuhu har idan ladansa ya kare ukhidha min sayyi'atihim thumma turiha alayhi thumma turiha fil nar sai a dinga bowa su kuma daga lefuffukan su ana daura masa gwargwadon cutar wanda yayi misali mutane sun fi gane gida baki yanzu ko misali ka cuci mutum nauyin cutar ya kai 350 gigabyte nauyin sanin an yi wayin ɗinsa to kuma sai a zabtaro ladanka na ibadan da ka yi wanda ya kai nauyin 350 gigabyte sai a zabtare sai a biya shi da shi in babu ladan da kake da shi ba za ka iya sa shi kuma sai a duba saɓon da yi wa Allah wanda ya kai wannan nauyin sai a masa sai a jefa ma wannan mutum to wannan shine matsiyaci a cikin al'umma ta ba wai ba bai da lada ne. ladan an yi wa ne an gama katanta lashi an biya wasu yanzu kuma ya tashi da tuka ba ko sisi shi kuma yanzu za a jefa shi wuta shi kafa dabda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari yace ayyuhan nas man kuntu shatamtuhu أو ضربته أو آذيته فليقتص مني قبل أن يكون يوما ليس فيه دينار ولا درهم يا قومتاني duk wanda na taɓa cutar da shi na taɓa dukansa ko na zage shi ko na cutar da shi ya zo ya ɗau akan wannan abin da ne masa tun kafin a kai ranar da babu kuɗi babu dinari babu dirham lada ne za a biya da shi duk sahabban manzo Allah suna jin wannan maganar suka sa kansu a kasa sai suka fashe da kuka sai wani sahabi ya tashi daga tsakiyar masallaci ya ce ana ya rasulullah waye kashe bin mihsan radiyallahu anhu sai gashi ya taso yana tasowa sai ce ya ma'aikin Allah ka da ke ni da sanda a ranar gadar? a kici da kuma na ji zafi saboda haka tun da ka ce kowa zai ya ɗau ba ne zan ɗau zan rama abbas ya ce a yi mun manzala ce a ai ba kai kai mai ba ali bin abi talib ya ce a na ya ce a ni ne na yi saboda haka ni ne zai, a kai na za a rama Shi kenan sai na ce a kawo sandan da yake amfani da shi wajen daidaita sahu a wajen yaki na badar Haka zo da sandan a hankalin hankalinsa ya tashi ukasha zai da kiman Allah ne ukasha bai da mihsan sai ya ce ai ya ma'aikin Allah a ranar bani da riga zani ne kawai farjan na sa ba riga a kaina bani da riga saboda talauci saboda haka kai ma ka cire riga sai in rama sai zama daidai wa daida sai manzo Allah ya tuɗe sabai kawai suka ga ya daga me zai yi zai daki manzo Allah ne kawai sai ya fashe da kuka sai rungume maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalle shi kakamanta manta ukasha bin shi ne sahabin da mazala ce a cikin al'ummansa zai shiga aljanna ba ta da hisabi ba da azaba ana tasowa ranar tashin kiyama yana zuwa za ce shiga kawai direct ba tambaya ba komai da za a duba na fayil ɗinsa, wuce kawai Allah zai ce mai yana cikin mutane dubu saba'in so dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba yana tawowa kawai wucewa kawai zai dinga kawai tare ba mai tambayansa zai wuce ne kawai sai manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai haka ya kai ukasha sai ce na ga yanda kake magana ne sai na ga karshen abin da kake buri a rayuwata a ce jikina ya haɗu da jikinta ne na ƙarshe a rayuwata sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar masa wannan jikin wuta ba za ta ci shi ba ka duba falala kan falala in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a cikin sahabbansa ya ce duk wanda na cuce shi ya zo ya rama tun kafin ranar da babu kuɗi babu dirhami ranar ayyuka ne za a biya mutane da shi kaga a duniya Kana so a nuna maka manzo Allah ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma ka duba abin da yake ga wa sahabbansa fa min babu aulani da kai mu cewa jama'an mu duk wanda ya san na taba cutar da shi yazo ya rama in ba zai iya rama ba ya yafe mun in kuma me na faɗi ya faɗi abinda na masa na cutarwa dan in roki yafiya in wanda zan warware ne in warware to ina ga wanda zai wa ɗan uwansa taje ya sa a facebook ina wanda zai yi wa ɗan uwansa kage ya sa a twitter ya sa a instagram ya sa a kaza kuma yana da followers miliyan ɗaya kaga mutane miliyan ɗayan nan yanda mutane miliyan ɗayan nan suka gani to yanzu aiki ya kama ka sai ka ce jama'a rana kaza lokaci kaza na yi postin a kan wani wallahi duk abin da na faɗi sharri ne masa ƙarya ne duk wanda ya gani ya gane cewa ni makamaci ne shi ne iya saukinka in kuma a ciki wasu sun mutu to kaga bala'in ya rage gare ka shi ma ya yi shiyarin balle ya ƙara shiyarin yaron ya mutu saboda yana ganin naka ne ya shiyarin wancan ma ya shiyarin wancan ma ya shiyarin to ba sa nan duk sun mutu balle su ƙara shiyarin su nuna abin nan da wani da ya faɗi akan wani ya lalace abin da ke rage kaifin kaga nan bala'in 'yan siyasa la'im matu mutum ya kika ya maka sharri da sauransu kaga anan ya biyo baya ku tuba Allah na yin tuba ga wani amma sai ka nemi tuba ka cika sharri tuba kamar yadda muka karanta a farkon karatunmu yin nadama ikhlasi ka yi shi don Allah sa'annan kuma ka kullata a zuciyarka har abada ba za ka ƙara komawa wannan saban Allah ba in haƙƙin ɗan adam ne to sai ka bi ka warware kamar wannan kenan ka gaya wa in a gidan tv ne ka yi ka siya kamar yadda 'yan siyasa ke ma juna yarfe ko to sai ka ƙara koma ka ce wallahi kwanaki rana kaza da na faɗi kaza da kaza akan wani ƙarya ne ni makareci ne kuɗi aka bani ni in mai kaza saboda haka abin nan da na faɗi akan wani ƙarya ne ba gaskiya ba ce ya fi maka sauƙi a wurin Allah kuma a duniya akan alahira ka tadda kan ka je ka tadda ubangiji yadda za ka biya wannan mutum in mutanen da suka ji wannan tattaunawan sun fi biliyan to iya cutar wanda kai masa kenan to a cikin ladan ka ce ya kai wannan nauyin aikin lada nawa kake yi da ka iya biyan wannan to kaga wani abu guda ɗaya da mu ba mu dauke shi komai ba zai iya jawo mana shiga wuta har abada ka dare maka fita ba kaga dole mu yi taka tsantsan mu nemi gafarar ubangiji kan ya yafe mana daga cikin laifukan da muke masa Allah shi da mu wannan hadisi malam yace muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul Ihaq babu ma yutaqa min fitnati al-mal wa qawluhu ta'ala inma amwalukum wa auladukum fitna haka Imam al-Bukhari ya fitar shi a cikin kitabul Ihaq babin da ke magana akan abin da ake jin tsoro na fitinan dukiya shine sai kafa hujja da faɗin Allah madaukaki inama amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne ina fata an gane da dukiya da ƴaƴa fitina ne jarabawa ce in ka samu ba hankalinka ya tashi in kuma ka samu ya gasa ka ka gama mai hidima kuma ya ya ta gasa ka kaga duka kowanne jarabawa ce Allah subhanahu wataala yake maka wannan kuma in Allah ya baka kuma sai baka wa'ansu masu biyayya da fata an gane to Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa a wannan babin daga Abdullahi dan Abbas amma Imam Muslim ya rawaito shi daga Anas dan Malik a cikin kitabuz zakat babu law anna li adam wadiyaini labtagha salisan shi imamu muslim ikon da ya fita kenan ya ce inda ɗan adam yana da wato kafci guda biyu na dukiya zai nemi na ukun in yana da na ukun ma zai nemi na na hudun in yana da ma na hudun zai nemi na ne na biyar saboda abu ne wanda ba a taba koshi da shi kaga dukiya kaga ilimi dukansu kuma guda biyun fitina ce idan an baka dukiya ba dabarar ka bace a wayan ka bane ba kuma karfin ka bane in wayo ne sai ka ga wani inda wayan ya kare nan nashi ya fara amma ko keke bai mallaka ba ina ba ta gane in kuma karfi ne za ka ga inda naka ya kare nan wani ya fara amma kuma mai bai da komai wani ma takalmin ma sai wani ya sa ya rage yake bashi yake sawa babu amma sai Allah ya baka to ya baka ne saboda ya gwada ka da me za ka yi da wannan dukiyar haka shi ma ilimi idan Allah ya baka shi zai yana zai gwada ka ya gani ka yi aiki da shi sa'annan kuma ka karantar da mutane Allah zai tambaye ka a kansa saboda haka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace farkon mutanen da Allah ke fara jefa su wutar jahannama mutane uku ne da wanda ke fita jihadi domin ɗaukaka karman Allah da kuma malami wanda aka bashi ilimi sannan kuma na uku shine mutumin da Allah ya bashi dukiya Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa da ya zo karanta wannan hadisin kafin ya karantar da ɗalibansa sai da ya suma uku sai da ya sume sau uku ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce me sai suma bayan yayyafa mai ruwa sai farfado na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗi sai suma saboda girman abin saboda ana maganan ilimi ne ana maganan dukiya ne kuma ana maganan ne shi ne mujahidi Dukkansu Allah zai zo da su ranar tashin kiyama shi wannan mujahidi zai kaga an kashe shi a wajen yaki ko sai ce Allah ya tambaye shi ni kai da karfin da na baka sai ce nayi amfani da karfin da ka bani ya Allah wajen ɗaukaka karmanka ka kashe ni a wajen yaki sai Allah ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce maka wane gwarzo ne kuma an riga an faɗi tafi da shi wuta yace sai a zo da mai duki mai kuɗi sai a zo da shi sai Allah ce kudin da na baka a duniya mai tsayi da shi zai ce ya Allah na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce ƙarya kake yi ba ka yi ba ne don ni ka yi ne don a ce wane mai kyauta ne wane kaza ne wane kaza ne kuma an riga an faɗi a duniya ku ta bar shi wuce Allah sai a zo da malami mai ilimi sai Allah ce ilimin da na baka a duniya me kai da shi sai ce ya Allah na karantar na ilmantar na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ce kayya ne kayi ne don a ce wani mai ilimi ne wani malami ne kuma an riga an faɗi kana duniya sakamakon ka kenan a tafi da kai wutar jahannama to kaga wannan abu ne mai girman gaske Allah ka tsare mu kuma Allah ka kare mu daga wannan mutuna Allah duk abin da mu yi ba domin ka ba ya Allah kada ka ba mu ikon kai wata shi. kuma duk abin da za mu yi domin ka ya Allah ka ba mu karfin gwiwa ka ba mu iko mu aiwatar da wannan abin dan nemar yardanka sai malam ce hadisi na karshe wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أهدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه حديث ده أبو هريرة الله يقارى يدعى قديسة yake cewa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini Allah yana dariya ga mutane guda biyu Ya a ahaduhum al-akhar ɗaya zai kashe daya kula ne aljanna. amma kuma dukkan su biyu za su shiga aljanna a'a sai yace yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal wannan zai fita yaƙi domin ɗaukaka karman Allah sai a kashe shi a wajen yaki kaga ya mutu me shahidi ko to shi wanda kashe wancan din kuma thumma yatubu Allahu ala alqatil sa'annan Allah ya yi tuba ga wanda yayi kisan fa yuslimu shi kuma sai musulunta fa yustashhadu shi ma sai a kashe shi a wajen yaki kaga shi ma ne ba su je da ne ga wancan da ya kashe shi a ina a aljanna shi ma ya kashe shi a wajen yaƙi, shi ma wannan ya kashe shi a wajen yaki shi sa sai malamai suke fassara wannan da sayyidina Hamza da kuma Wahshi Wahshi ya kashe Hamza radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin ruwayan Imam Muslim tazaran Wahshi da Hamza mutane goma ne da ya je homashinsa sai ya cake shi a ciki ya fita ta baya da hamza ya daga kai sai ya hango shi akwai mutane goma tsakaninsa hamza kawai ya daga takobinsa sai farke na farkon ya kashe shi ya ƙara motsa ya farke na biyun ya kashe shi ya ƙara motsawa ya farke na ukun ya kashe shi ya ƙara motsawa ya farke na hudun ya kashe shi ya kashe na biyar ya kashe na shida ya kashe na bakwai ya kashe na takwas yana kashe na tara sai karfin shi ya kare kaga an kashe shi ko anan ya faɗi sannan ya mutu saboda hamza dogo ne mai ƙarfi kaga anan ya an kashe shi ko kuma shi ma ga shi wahashi kuma shi ne wahashi ɗin kuma ya musulunta ya kashe musailamatul kazzab musailama da yake da'awar annabta wahashi ne ya ƙara kashe shi shi ma an kashe shi a wajen yaƙi kuma kaga za su haɗu iyayena a aljanna to wannan hadisi akwai fiqhu mai dimbin yawa kamar haka na farko akwai sifa fi'liya lillahi azza wa jalla akwai sifa ta aiki na ubangiji shine yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana dariya madaukaki wannan dariyar wacce ta dace da ubangiji to malamai da yawa sai suka fada kuskure a wajen sharhin wannan hadisin imamu ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari da yazo shi ma ya samu matsala saboda daman yana karkata wani lokaci zuwa ga aƙidan asha'ira sai masa tawili dhahid sai fassara shi da arriba akwai bambanci tsakanin arriba ne da kuma abdahik haka ibnu hajjaj shi ma a cikin minhaj al-minhaj sharhin da yawa imam muslim shi ma haka imam muslim ma sharhin nawawi imamu eh, eh, nawawi kenan sharhin dewa wato sahihu muslim shi ba dukkan su mafi galibi sun yi tawilin wannan sifa kuma malaman aqida suke cewa sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibaril ma'na wa majhulatun lana bi'tibaril kafiyya siffan Allah madaukaki sananne ne ta wani fuska boyayye ne ta wani fuska fuskan da yake sananne ne gare mu shine fuskan ma'ana in an ce dariya an san me ma'anar dariya amma yanayin dariyar kuma koyayye ne gare mu saboda ba a san shi ba ba ga Allah ba balle a san shi shikenan saboda haka sai suka ci za a tabbatar da shi kamar yadda Allah ya tabbatar wa kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da ubangiji shi sa wannan hadisi imamu Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta Malik a cikin Kitabul Jihad da ya zo kan hadisin ya zo da shi a babu shuhada fi sabilillah ya zo da hadisin a cikin muwatta malik ya kuma tabbatar da shi yanda ya zo da shi shi sa ibnu taymiya ya ce wa jami'u ayati sifati umirruha akka kama na qala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu kuma halliman nabadha alquran wara'ahu في رواية قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ya ce ina bibiyan ayoyi da suka zo ko hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan siffofin Allah kamar yadda suka zo abin da Allah ke nufi neman haka zan bi ta yadda ta zo kuma ina mai da ma'anarta da na kalko maganar kamar yadda mutanen farko sahabbai suka karanto ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da tawili ba ma'anarta ina mai da ita haka sannan kuma ina katange kwakwalwa na da dukkan abin da wato tunani zai iya haraso maka akan Allah wanda ba daidai bane sai ce tur da mutumin da jefar da Qur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce akhtal ya ce kaza sai Imam Shafi'i kamar yadda ya zo a cikin Lumatul Itiqad al-Hadi ila Sabil rashad na Ibn Qudama sai ke cewa Imam Shafi'i ya ce qul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله كشي كاي إيماني دا أبن يزود دا الله أبي سانب منفر الله كما كاي إيماني دا أبن يزود دا منزل الله صلى الله عليه وسلم أبي منفر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم to shi ne sai ce Allah yana dariya zuwa ga wa'annan mutane biyu saboda ɗaya ya kashe ɗaya kuma dukkan su biyu za su shiga aljanna ba ga wannan falala ce ta ubangiji muhallin shahid a cikin hadisin shi ne sai imamu nawawi ya ce summa yatubu Allahu alal alqatil shi sa a wannan gabar sai malamai suka kara wa juna ilimi wani suka ce ana nufin musulmi ne wanda ya kashe wani sannan sai ya zo ya tuba suka ce ai saboda ai sun ce sun mai tubullahu alal qatil wasu suka ce a'a isharan hadisin yana nufin ai ba musulmi bane asalinsa ba musulmi bane kafiri ne suka ce me dalili kuma ya ce yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulan al-janna yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu ala eh, thumma yatubu Allahu ala al-qatil fayuslim suka ce to ai gashi ya ce sai ya musulunta kenan ana nufin kafiri ne asali ba ana nufin musulmi ba ne wanda ya yi wannan barna wani suka ce ai dalili saboda akwai wanda suke da fahimtar kun musulmi ya kashe musulmi da cutar ko ya tuba Allah ba zai yafe mai ba ina fata an gane to wannan Abdullahi dan Abbas yana da wannan fahimta cewa ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba dalilin da zai saka shiga wuta kenan kuma ka dade a ciki kafin kuma Allah zai fitar da kai amma wasu suna ganin cewa a'a in ke ya tuba ya cika sharuɗan tuba Allah zai yafe ma wannan mutumin matukar ya tuba kuma ya cika sharuɗan tuba da Allah yake karɓar tuba ga bayansa wannan kuma shine magana a wacce take da ƙarfi kuma malamai suna gabatar da ita saboda haka sai ke fa yuslimu fa yustashhad shi ma sai a karɓi shahadarsa bi ma'ana a kashe shi a wajen yaki wannan hadisi Imam al-Bukhari imam muslim suka rawaito sa imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin kitabul wasaya babul kafiri yaqtulu al-muslimu thumma yuslim yusaddidu ba'du wa yuqtal haka imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa shi ko imam muslim ya zo da shi ne a cikin kitabul imara babu bayanin rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani janna haka suka fitar da wannan hadisi sai mu tashi a sabon babi in Allah ya raya mu a rana ita yau sai mu tashi a cikin babu sabri insha Allah subhanahu wata'ala a majalisi na gaba anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba da dama ga masu tambaya in akwai insha Allah subhanahu wata'ala in akwai tambaya babu kuma sai mu yi sallah insha Allah a cikin karatunmu na'am ba shi kenan shikenan sai mu kwana nan insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk